الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا يبقى تاج تبت الله صلاة ينسي ينسيتي بأمين شوي يندوج تبت يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم هنا صفو شبه رجب 1439 كالندا نيجيريا na ajin daidai bai tsofa guto ta april 2018 kalenda miladiya na ya cewa da karatun daga littafin risalatu ibn qayyim risalatu ibn al-qayyim ila ikhwanihi page 44 ne karatun ya zugo da gubeci man da faslun al-mashhadu rabi' mashhadu al-ihsan bayan nan man sai labelin ga sallah ko hmm. ka ne kuratu aini da sallah nin bonan ne zuje na tsuwa wangi don sallah ni mbona e gutsu anyi dan bon mashayidu gutsu anyi dan bon ngun waji kibe no waji kula gangani be ina man ti fe la gato mba mashahadu ya mafari nga ya li ikhlaso ko e zuji bo soko wunji to mashahadu yan baci mashahadu sirki wa nus wunji to mashahadu yan taci mashahadu ya almuta ba a tuwa likti da yan waje sallakin na anibi sallah sallam ji sallah nan wace to rabe ba ni mashahadun ihsan mashahadu ya al-ihsan wawa mashahadun muraqaba ibn qayyim wato ba da ke ba da waje wodi salla waje fili waje gbogbo ga sallah ya zuma na waya di ji nan nga nga wajen dano wa huwa nga mai an ya abu da Allah wajibu to ya sako ka annahu ya rawu cewa ga wale sako yana wa hadal mashhadu nga to mashhadirin nama inna ma yansha'u min kamalil imani billahi nan ne je zaje abeke imani na, zaje be ci na ga gumina. wa asma'ihi da imani na ya zaje bai suna shi ya ci nan ga na wa sifatihi da imani na ya zaje be sifati ya ci na ga gumina hata ka annahu yara Allah subhanahu kewa ga waye leso ko na litata ne fauka samawati tita ya san bo mustawiyan ala arshihi waji istiwa wata cin ala arshi bo dinga go ga ibn qayyim masala istiwa o de ni litafi na galibi ibn qayyim mun ga ga lo ga wajen wajen la ko kawai ki akan ji Allahu akbar da gwanin bidiya shi ajan le sunna bai ga wajen hmm. ya takallamu bi amrihi ko hmm. wa ji wa wa yudabbiru amra khalqihi ce mai ji tadbir ya lamari ya ta wuce fa yanzu lil amru min indihi lamari mai cin daga ita su ko wa yasadu ilayhi ya tun kirki mai gulu ba su ko wa turadu amalil ibadi ya kiya wuce jima elu da waya ya su ko wa inda al muwafati alayhi ko gangani da to raya shi ka kuna ga be a ca a cagura yanin faye shahadu zalika kulluhu bi qalbihi ezu jiru ya ganna beno be muyi waya shahadu a huwa sifati eza mu jiru ya suna shi ya tsoci cikin sifati shi ya tsoye ci waya shahadu qayyuman eza mu dai eza mu jeri ya kayyumi ya bo ya tsoci sai dai tsoye ci ya tuna ya kayyum ya suna ku gikini hayyan wi sami'an wewo basiran wele azizan wazaɓe hakiman ya ciyo ne da hikima nan amiran waje foro nahiyan waje kan yuhibbu ko sai shi da idan bana sai ce wani wa yi bugudu ya eh, zai madaba na tsoce na wani wa ya rudo ya fin eh, ya eh, yi madaba bai zai madaba na jiya da bai nan wa ya gudo bu mai jan wa ya alu ma ya sha tsoce mai jiya na abu nan wa ya ma yi ridu mai ba hukunci cikin dole na abu nan wa wa ma ala fita bo la ya fa lai she ummina amalin ibadi ya tuji bata je na so tsoce na wala akwalihim ya gaji wala bawatinihim ina ji ma jin so na man wusa cewa bal ya lamu khayinata layuni wa ma tufi sudur hatta to khayinata layun ne da jibe ye na to ne da so gun egba ni so ko jikiyo sokko pe ene manye go ba wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ga alisan ga an allah ka annaka wo bolo bolo ga yi wajibu ta su kuke wai lesoci yana bayan lam takun tarau kaga wafe wai lesoci ya fa'in ya raka sai ce jikiyo sai ce liwaye a nabi Allah subhanahu wa ga lillazi na hasan lusna wa ziyada zai ji bolo bolo na a diya aljanna ma dai ziyada ziyada wuce bibi ko lahum ma yasha'una fiya wa ladaina mazid Allah subhanahu wataala maga wa ahsinu eji bolo bolo inna Allah lalle tsoci yuhibbul muhsinin tsoce wa zai je bolo bolo nan wa maliga lisanu dambo yayi ibada na wajiya coci nan ga an tabu da laka ne ka tarawo fa in lam takun tarawo fa innahu yaraka isanu madambo ne zaji bolo bolo lo bayan yamanci nan wa walidaini ihsana ihsan make dan bana waje ce yan doro nan idan na nabi sallallahu alaihi wasallam ga inna la kataba ihsana la kulli shay to ta bulu bulu kata ce yan dundo idza qataltum fatinul alqitla iga ga ya wuya iga ji wuje wa idza zabatu iga ga ya zuya fatinul zibha iga ji zunge wal yuri ahadukum shafratahu wa ako wal yuri ahadukum Na wani yuri ta wu? wani a adukum shafrata wani ta wu? thank you jazakallahu khaira ezule bi unu da ba wuni kiyo rufa na wale gan mashadu ya al ne ne kamalube mini yana alube na wajibu to ya sakoke wani yana mini yana ke la mashadi ya al-isanu gana waje full imani bi asma'ullahi wa sifatihi walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ko ebwana eh, waje alhamdulillahi rabbil alamin Allah ar-rabb ar-rahman ar-rahim ar-rahman ar-rahim maliki yawmiddin ko al-malik ngol sunna so ko ji na bayni bo wa kiji sunnan najo kiji manujo kiji wa kubo ki tasiri na waje dai ibada na weke jino wato yake yin na wai lamar shadiya al'isanu biya za wai jibu ta ce ci wadda sallauta wa ga wai liya sakwai ta ce al'arar shugo na lole ne lauda wani gan waji imani bi uluwun laye ala halki hmm. waji imani bi istiwawun wulaya alal arshi wadda ne ne laza a taimiyar martaba ya al'isanu da sallauta الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش الرحمن وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم يسون يتوتا من فوقين تاتي تابو annabi ga ayin Allah wuji zagin uwa fi sama to ji da sama ya bugu wa gbizo ga mini ce ce gaggan ya ji umeke nan ya lugwa sai ci mai tarbiyar yanyan dondo yi da biyu al'amura sai ci gari tarbiyar yan lamarin dondo ya e tuji mai ba sai yawon ya gulo ilayya sa'adul kalimu tayyib wal amalu salihu yarfa'u wa ya gole wa ga ciwo ga ya tuwon ne ba sai yawon a gulo guji kiyo wa guji ge wa ga ciwo ga ya ba sai yawon a gulo wa guji kiyo wa guji ge ra'ayi zaji ma ya e ba sai ga a kiyar wole wo jiri ga Allah etu yo ne qayyum Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum etu yo ne birayi na wata wakal ala al-hayy alladhi la yamut aya etu ne birayi ma janjele an wo mo ti gbogo se ti sami an basira laysa kamithli shay huwa samiu al-basir as-samiu wa al-basir mo wele ko sai ci mai foro mai kangwa wa e ji foro na wallahi ina wa kana wallahi kiyo wallahi lugwa e za shi dabo na sai ce ko a to bi zai sai ce wani anbiya wallahi sai ce wa asalihuna ji sai e wa ji e wa zai shuhada ji sai wa zai jin al-ihsanuna na wa ko zai je ya zai asabiru da shi cewa zane idan takwa wallahi nan cewa ko zane lopi kiriki melu loje kawai je gide giwa diuji wani cece jiki cece wu a shawo ga haɗe ba ga e zaji ga da wani cece e fi da wani cece na ngo do lawo sun tun shi ofe jiki ofe lo e, e wuwa wa ma e da ma da wani cece wa na mushiriki ji gafiri shi munafiki shi zai je jibiri a fi addini wani zai je lopi da leji nan ngo le tsoce jigiyo tsoce nafo tsoce mai wa tsoce wa alfasha tsoce wa shirka tsoce wa cin yaliya da sauransu wale daga ba wannan gwada suku yadda tsoce wa na ga jikiyo wa ga biya gangani biyu ya zashi madaba na tsoce ji fushi gani da yi nan wa mai filmu minan mutamidan fajaza wuja nama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'ana wuce ta aji fushi gani biwi da ga za wuce ji gaji fushi gani biwi a sha en wa wa ce ci gaji fushi no gaji kiyo wa ga tiya gangani bi ya wuce ce ci mai je na bu ne eh madan bo ne so ce ci na lanu ci gaji sallahu salatu buji ma jinja lanu ka tun ba je wọn àdìsí à ń gàlẹ́ ìlànà òrò lè wọn àdìsí wọn àlọ́wọ́lá tí wọn gàdìmọ́ ọkọ̀ tó yẹ ti ha iná tẹ̀lé ayé ló máa tó fòsò lọ wọn àlẹ́ ga àlẹ́sánù àtẹ́mẹ̀ntì ìsánù gàdí kí sọ fún tó wé ìsàyí dẹ́bọ̀ wọ́n ti gánà daga bá bó bọ́ sunkún ń wọ́ ẹwọ́ pé èjì dẹ́bọ̀ ní jẹ́ lázàlú àlìjẹ́ nínú hmm. mí ni ó nga mala a nabi man salla fi yomi wa laila sinta shi na taraka bunya lahu baitun fil janna zando na ji na fi raka go gube fuyenyi na aka kiji yawo aga yi mutu ci aljanna a ne diga man sadda furjatan ban Allah lahu baitan fil jannati zando ne ga le fu ci safa ci de ya fu ci shenan mu ci de fu ci tena nga ji kiyo a ya, uje foku zai nare masallaci da jaji safu bando ci da na safu na lasha mm. kashi mm. wadolo godago oga emi de ci alijanna yabo na ni diga aljannatu aqrabu ila alikum shirati nali alijanna to ba za gan kiyo ge ye dawo so etu idabo ne wago olojo de ajanna anabi sallallahu alaihi wasallam zane ga ba ga sokwa hunda da ajina sokwa hun da ajina ruzu mutanen aljanna ga sokwa wula da aljanna ami bebe ba zugu zana ke ba tsari da sokwa sokwa gin bene ka guzu mutanen en na ke ga sokwa gun bene anabi ga man adam maridan aw zara khallahu fillahi dawo munadin zane ga la ziyara lo ba zangoci nawa mana ko ma wunda wunda Allah zai luba za mu na wuji dangin doro da wai bo bo so ko ta wuda sa za na da mu na da shi na yi ga fitta bum shaka eh da da na dage ko wata bawata min aljannati manzila wa ma je ci ba da aljanno lole mine ya lala lo ajin ga da ne ba wuji dana idza mata waladu labda ne diga ya bike egiye wuji ga ajin hadi na qala Allah li malaikati so ko ga malaiku jigan kabartum walada abdi ya ejiye wujini wo to ki wujini gan malaika jagan hamida ka wujiye boyawe umaji inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ke caga ibnu lau bai ta fi jannati ya gaji ya yi mutu caje ne maga ya yi mutu ga baitul hamd ya yabo Allah anibi ga ana za'i anibi sallallahu alaihi wasallam ga ana za'i mu baitin fil janna liman taraka limira wa in kana muhiqqa mi ga yi mi mi ga yi nusa ko yeza gun takwa aljanna ga diga ne ko ya za na ga ni gbonu wa kan ga ta to ci gaskiyo amma zan ce ni gbo emigi jidali ji jayayya ji guga ji guga ji ko inda jibiriya wa baitin fi wasatil janna liman taraka al-kadhib walau kana maziha maga ke shi tiye za mi da ta cin aljanna na ga gama na lugwa kawaye zo we zo ne bugo gama ne zo gabe gama ne kawaye be zo wa baitin fi aljanna liman hasuna khuluqu gani be mi ta fiti fiti ya aljanna ta be ke tabiya daga wangina wangina wai ba da rama lazi ya mutu na al'arji hau nawa za ka ba mu jahilu na kalu salama no le ga ba ya wuce har da karshe fagi gimi alijiyar na go su jiki kiyo ulloji ba go dona nufi sallah salim ga inna fil jannati gurafa yura ha min batiniha wa batiniha min zahiriha aljanna èmi fi na náà náà ọ̀gá dẹ̀jẹ̀ mo wà fẹ́lẹ̀ ní òmá dẹ̀mí wà fẹ́lẹ̀ dẹ̀yìn ẹnu. kọ́ ọ̀dí láti àkó sọ abẹ́ ìgẹ́lì mẹ́ni yàyà rọ̀ṣúlọ́lá àgá ànábì ẹ́ èmi yìí wọ́n ti rí mà ní dẹ́rẹ́jẹ́ rí nà ń gọ́ ga ànábì ìta àwọn yìí wọ́n ti sọ ànábì kẹsà ànábì àwọn èmi yìí wọ́n ti ná àádá àtọ̀ wa al'anar kalama ma magagaga sauti wani kiya wai gbagba inda halitta shi yan wata ba a su yama mafefe tuwazu ɗagoji fefe da fila da dodoji wa salla bi laili wa nasu niyam mafeke di salla ya shi kaku ne zaji ga lele nan yole za wani jiga ne kiyo a ga abiye emirin nan abeke zage di salla wace tsaye alijen nan wace kpaya alikiyami wace kpaya tuwon na agula da awon ya soko wace kpaya ga is possible to salla na waya jejin gozumanin nga jikiyo nga dana wani wamari ta daburi yan aya alkuran na gbana bi hadisu ji wace jikiyo wace ji lura gangani biyu wọ́n di gánà kó wọ́n ti kí ẹ̀sùn dẹ̀ kó àkí ẹ̀bí wà mọ́ wà ní daga bàgó àìsàánù ń gàgàdà sálẹ̀ ògbó ní ne kan yìí mẹ́ gan ìsọ́mọ̀rì náà ń gàdí kí nga gádùn náà. man ga wa mashhadul ihsan mashhad ya al ihsan no tun wai gabe da ana nafa aslu amalil qulubi kulliha nga asali tuye babbai ni bu fa inna yujibul haya e bona e tuye ya gbaji amalul qulubi ngo aga ga qulubi da al hawa ya jinu fiare mm-hmm. kaji ibada ne ji ji won na mm-hmm. to ngan lazadi al haya wal ijlal ẹza ajin fe je zuye ẹza fe su zuye soko wal ijilal ẹza ma fe wọn soko ci wal tazim ko ẹza ma fe le ci wọn soko wal khashiya ẹza ma fe ke da al khashiyatu wal mahabba o ma je boye soko wal inaba o ma da ba soko wal tawakkul o shiga ya soko wal khudu lillah o ma fe ke dadiya soko subhanahu wa zulli lawa ẹza ma ke agba soko wa yaqta'ul wasawisa waswasu najma fi bi pa sanan gubaya wa hadithun nafs zan to hadithun nafs shi waya yajma'u al-qalb wal ham ala Allah ya gmanza magangani bi to humu shi ga concentrate ya lamarin ya tsaye ci sanan wai ga babun nonon ibada aje ibada ne shi ya badani nan amma di ibada shi dabo na ji a amalul qalbiya nan ko ibada ya gbawo ci su kun mini ubo al mahabbatu dabo ga malaya ku da lawar rasulullah haba ilayka min ilai mimma siwahuma wallazina amanu ashadu hubban lillah ko mana haba lillahi wa abgada lillahi wa ata lillahi wa mana'a lillahi fakad istakmala al-iman ko jira na ko wale ga alwala wal bara istaitu al-mahabbatu ga mun lasu ji na kadi ka kuma zo da hasan fi ibrahim zina ma wa bura a inna bura'u minkum wa budu na min kafar na bikum wa bada na wa bainakum al-adawati wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wa'adahu condition dona nga malal mahabbatu ga da doze wa wa ko gan baba wa wa ko gan no wa soko gan zamieji ngo ga da ko nga malal a ah. sayyidina umar na koyon badar zonin annabi zai gwa shawara bai sahabi sayyidina sayyidina bakar ga a da go ewa gani bayani amma la yaya sayyidina umar masu kun ga ene eh, we gana wi ye ji wu gumi ne abubuwan wu sai na lima bi akiri ya gyana ya zakala na wuce gumi ne abu anabi a eh, bi wutu la ji kiyo wuce lu ko ji gane ko to nga malla sayyidina bakar sai sayyidina bakar wun bi abdurrahman ibn abi sai sayyidina bakar alo musunci abdurrahman ibn abi bakri lalu ganga so a fegu ko e badare na sayyidina bakar gunta ki soja musulmi jo abdulrahman ibn abubakar maguta ce sojan kafiri yo abdulrahman ibn abubakar suku unge da zabe wuci da gun ba wani kaucewa ngo ji gani ko un bi alo musulunci na wuce ya labarin ka kuna sai gun badal gun kuma badal nan mai hankali otu na alu soja abakar gaba sa kwalle ya ka tanga le ngo Allah Allah ko ji gani ko al mahabbatu nge jikiyo nge dingalo enno ka kuna da rabe shishi boye babu boye nu boye zanuji boye ewo boye emi boye kazan boye kazan boye kazan nga mai gun keji ona ko ji hankali a so kura be ji foro be ngoci ko a ribi ji foro be ngoci wace gun be sa shi en naji oje a bele ka ka nga ba so kun wa mu da be nga ba su ka mu ji ka mu tun wa be ji tuba be ga wuci ja continue ce ja continue be ngoci nga malaya ibn kai ma ga min lawazim al mahabbati taqdimu mahabillahi ala mahadika ẹ̀nà sọ̀kọ́gẹ́ wa ụwa wúyà ọ wá ụwa ta tí yé ẹ̀nà tó wẹ̀ jìkì náà yẹn gbówè ngé jin ngé wa náà ngá wọn láti ẹ̀dínà ọmọdún ngá àníbi à ń ta mi náà fi àníbi mi mi mi na àwìlẹ̀ kà mí nà fíkà umaru imani wa gumi wa mi muhammadu gẹ́ títà sí wẹ̀ ngẹ́tọ̀ àníbi à ń ta àwìlẹ̀ ya umar. ba ni ga imanin to jikiyo ku sai bugancin wal inaba bi al inabatu wa nibu ila rabbikum da ba sai ciye wa aslimu law mai laqba sai tayu wa tawakkul gan bi yazu yi su ko Allah fa tawakkalu in kuntum mu'minin gan da al khuduwi ngato yan ne jibeniyo wala waswasi de ngbanzo lati umele ngbanza concentrate ya bu te so ko ngato yan amalul kulubu na galo tufat lirakiya ya ibn taymiya ko risalat lubudiyya ya ibn taymiya ko qaidatun a ma'abbati ya ibn taymiya ulla detaili be cilan mariya amalul kulubu wa malum madarijus salikina ya ibn qayyim ko idatu sabirina ya ibn qayyim ko tariqul hijrataini ya ibn qayyim ko jawabul kafi ya ibn qayyim ko risalatu tabukiya ya ibn qayyim litafi gutun sunna ibn qayyim bayani ya ma lukulubu tsaba nguji kiyo nguji fibu sabona kandoci a ta to ta ce sunna jo ga age da ba bi karatu yalu yayi ngole energy li bi aliti samu yin aka ga kitabu liti sam galibi ya lubatan energy be kitabu kitabul fitani babu yin karatu nan ya lu jikiyo ya batun energy li ga gani da ya al adab wa suluki nan wa amalul kulub galibi karatu ya lu jikiyo ya batun ngai la kando wale zai shi ya ganyen a kamuji wani bebe yin doci amma ya gbanwa ta zuwa ya gbanwa jiki a ya gbanwa ta zuwa manya fayi manya sun na jima a feji kula ne ne bayan ne bita fi lam eh in ga ga tulu ku ga dona ne hmm. ah, zudu ade sunna na ga yu mun hadisi ade sunna na mun hadisi ya ja yu ne eh, eh kitabur raqaiq eh. yes

so wale gani ga ji kiyo nga ji problem nga mala gaskiya is advisable kai ga kai ga ji karatu be ga from time to time wali ta sun doci ne ga te ki bono e ti ba bin doci ni ne na jona kawai daura ya loji ma ko ni fugu to yuji kiyo yu gba ji makata ta ndoru wo wa fresh ma reform me bring ze ndoro e bona gaskiya shaitan da gaskiya kana an yi fa inna shaitan ya jiri min ibn adam majra dam mm. to man to ji makanta to ba to yi ni to tsofu to tsofu wa ma da zai gangwana na fahazul abdi min alqurbi min Allah ngar na wuce ga je tiyan wutu ba su ko na mu ya la kadir hazyi min makamil ihsani wai gurgudu yake mina matsayin al ihsanu ga diki na ga yi na wa bi hasbihi tatafawatu salatu gurgudu yake mina ma al ihsanu ga ina sallah da shi no hmm. hata ya kunu bai da salatin rajulai da hatu babu na sallar zagu ba bai jiji min alfadli kama bai da sama la da da abin sallar zagu ba ga sallar zannan ya riki bai sallar zannan wai takane su da kin gani ma ji safugo kaji zanne ji alisanu gu sallar ungu zanne ma ji alisanu zanne ji almutabatu gu sallar ungu zanne ma ji almutabatu gu sallar ungu zanne ji asidiku bi almurakabati musallan bu zanna maji asiduku bi almurakabati musallan bu zanna weje mashhadu nakasi wele ga wo to sala ja so ku fado in banu ga chi bi chi gun ni mbo ne ngala ka kunu ji sala zo ne wo yi to asafu la yo ko ya go zanna masuku we ke ye ga i wa ji jo an ji mana kidamo an salata albana ko fitin ko ji gane ko zanne masalla wo mu ye ke le o tro fole la so ko ji awin mu si awin ko mu ti da di ki o mu ti da di sallo mu ne me le ga mu ne bo ka da ga so ko ti ba go ha so ko mu so ko su je bu ya wo na ti salla ji na no le zanne gani aji so fu bo amma ne go en go zanne de ne mo go en go zanne de ne ke la da aji no zanne ti mu sallo wa concentrate ka ne ka tara fa lam ta kun tara fa inna ya raka zan wace mu musallon sai ce ji kashi zan wace yi sai ci gwa zan wace tu pa kan ya ndo sinu wa waje mbona ngo diga ne ko zan wace mu wa tv dan we ju tilere amma to ndu lafo lafo ta bwana kashi zan wace ma an kalu da ju a ju ya zo zo yi wa za ju zuma nan gumba ji ya ka ko? za mu ce ji tadabbure karatu ne ba za mu toto ɗo bare kato lona ɗo tumana wusa za mu ce follow liman ka su judu sa ga ga wani liman ka ka sa ga ga wani liman ba ni ɗo ga ka zajo mm. za mu ce wato ba wunde lami latu wunde ba da wato liman dana thank you ni ba Allah akbar nga ta yakunu baina salati rajulayn min al-fadli kama baina sama al-ardi wa qiyamu ma wa ruku'uhu ma sujudu ma wahid nga za ku baba ne gani aji qiyamu gani ma lo ruku gani ma lo sujada amma lekin la da ko gani hmm. nga al-fasl da fasl ibn kayyim da fasl yoro al-mashhad al-khamis mashhad al-minna mashhad ya al-minnatu ya al-minnatu so ko ji falalla ya so ko maji baiwani ngato kamiye zu je kuratu aini da sallawana wa da kiyo mashabiyan alminna wa dan biyu so kwaji fa laji ami ti da salaji wa huwa ungai an ya shahada annal minnat annal minnata lillahi subhanahu kun wa qamahu fi hadha al maqami wa halahu lahu wa waffaqahu li qiyam qalbi wa badani fi khidmatihi yazu jiri annal minnata lillahi kediyar ya falala falalabata ni mabata so kun wiyan wa so kuti jiyamu ebon ne sokon ci kaunu a kama wufi ya zal makam sokon la ke gida na abun nan wa hallahu lahu sokon la gida na abun nan wani cancanta ta biyu wa wafaka su kuma wani dacewa likiya mi kalbihi wa badani fi khidmati na ya gban wuto na kan waje di ma sai e ci na dan do ci ya gun ya ngoce da jibuta wala ji di ma dan do ci mana kan ya ngoce da jibuta sokon ke ji fa la jiya wani to na kan wi to ya gban wi pata mu ya concentrate ce la sallah na fallo da sokon jiya wani ko la tamunu alayya islamukum bal la yamunu alaykum ana kun lil iman eh ge ke fi so ko ko ge ye pefi ani bi gan ye ya lo musulunci ani bi o je wo so ni ya lo musulunci na yi kan wa ke fi so ko ga pefi yo na we wu ba da musulunci da musulunci no nga mala hidayatu tawfiki e gwa so ko bu dan nga mala ani bi sallallahu alaihi wasallam nga qulubul ibadi bayna yadbayni min afabi rahman yi gbayin halitta da tsakanin gwagirin gbayin su ya ce yusuf rifuwa kai fasha su ya ce ju ba ke mina abba wunan ko ya gaje fe ba don alama sabit kalbi alato a cika su ya ci ayan gbayin ji dacewa wulawu ɗogi kini ta ce mi lati wasu ko lalala haula wala kuwata illa billah anabi sallallahu alaihi wasallam na ce ya kullukum dalun pata ya yi illa ma da yake sai zai musu kwawu ba nan fasta duni wa ba wabe mi a jikun miyawe ba falon Allah su ba na kuyi sakon halitta tana lam ya kun she umin zalika yadda ci miliyan na jibo a jan kama ka na sabo tukin na sahaba jafe ya haduna ma ne ya haduna a tsagai turaku a da sai ko ne wa rakun su jikiya rakun su sana kun su lo da kafu na sahaba sai turaku a ci sai ko ne wa rakun su sana kun su lo na a da gan bayna yadayi nabi ibolo ya nabi sallallahu alaihi wasallam fa yakuna chaja gan wallahi yi ba to yace laula allah mahtadaina kun sa kwa ya de bawa wala tasaddaqna wala sallaina ima ji sadaka ima ji to salla asha to sadaka na jina to bauna jina to salla na jina tawfiki yace ciwo e bugar zu de mashadin ya almin na tu de ndoro nunga gan wajina kaga mai zadi mashadin ya almin na de no de ba kiburu galu mm. ojibu magalu ngo jiga na ko ngo le ko anani yayin wuye jiyan doro ji mun jiga taimako so ko da wanga ke ngalu daga baga wada abili ala kaji inna ma wutitu ala ilmi inji qala allah ta'ala to latuna ga yamununa alayka an aslamu a sai egan e sawaji ko hmm. ko ya e fiye ya ya lo musulunci kun daga latamun wa alayya islamukum kaga ya ya sami yi ko ya tafi gode ya halu musulunci na ma balillahi mun alaikum ana za ku lil iman kan waye yi so su huwa sai ya bune su hura waye balu musulunci in kuntum sadiki don ga yi ya za gaskiya yau na wallahu subhanahu wa ta'ala allahu na ta wa mala tuna huwa allazi ja'ala al muslima musliman nga suna muslimi la muslimina wal musalli musalliya ga mai tuna wa zane di sallana fi zane di sallana kama qala al khalil kimna ne ibrahim alayhi salam ga rabbana to ce yayi waj'alna muslimaini laka ai lafiya za ku ba daga batun ta wace a sai ji musulunci ya wato ci nan wa min zuriyatina min zuriya yo bi musu kwai fiya ta ga ummatan muslimatan laka zai shi al'umma ne daga batun ta wani waye sa ku ba da hin wa kana su kuma latin ga rabbi ja'alni muqima salati wa min zuriyati sai ci ami sai za ne ku sallah yiki ne gan beto zuriya ni e wani wayi man wo e jo lugi ebogo fe babe soko soko ń gbà ní wọ́n jí mi láìlì ní fúlákùtíà mẹ́wúbà fúlákùtíà mẹ́lẹ́lò mẹ́lọ́gẹ́ níbi orí fúlákùtíà wọ̀gẹ́ ju tẹ́lifíà ní pátọ̀ fẹ́kẹ́ báyìí lọ soko ń gbà ẹ̀gbọ́n náà wọ́n tú wo ńgájú ní wọ́n dẹ́wọ́ wo wọ́n dùn olóṣù bí ó bá dọ̀tí Eh, ya zashi dabo manyan suna ya jaji ma jaru gidai ya eh, zashi dabo musulmi ya yi jaji ma kafiri eh, sai bago ba waye gwaso ko bude zuga sai fe mun fal min nati lillahi wa da wato minna na so ko bujin wayo fi an jahala abdahu qa'iman bi taati na sokwa wuju lafi wa ku yiki ne lami sokwa na wa kana azamin azami ne ami ya lai na madamini ni mo ko na sokojin azana nga malai kai mu sai ga madarij salikina nga mini aduwa mu ci ko ezu babbi sokwe da soku ya soku jin wute mako wa lami to sokwa allahumma inni ala zikirika wa shukurika wa husni ibadatika

an cewa taimako mai sako ya kanzan hmm. za ni ci sako wuji taimako gani amma alaka ya lo ebo na wuji nuji amfani ya lo kirkiya amma na sako ga yi siya na tuji ya yi ibada ya sako na za mu shan gagwa ni ga mala iyaka na budu wa iyaka na sa'ini wani ganin so ifiya nan doro na waga aje ala ibadatin laya na problem ebe dabo gala ibn qayyim sai ga jawabul kafi ga lausha arabuka kunta aidan mislahu nga ba so ko ba wato ga je dan bidiya kemin eh, jami'a kadariya awariju takasiri sufaye da sauransu fata a gida ne nga ba so ko ba wato a kunta ta bu bidi dibarin nan fal qalbu bayna asabi'ir rahmani ya ba ali ta fata da sakane gwangini je ce ce bugo fe da ya so ga fi kemu ka gan wa kala ta su ko latuna gan wa ma kun min nimatin fami na Allah ni man do ne gade da ba su ko buro wa kala su ko latuna gan walakin Allah amma su ko hababa ilaykum al iman sai ta imani la safiye ya je boyu ko mm. ya je boye imani wa zayyana fi qulubikum su ko ma imani la ya gbe wa karaha ilaykum al kufra su ko ma nan voye kafirci ko mm. wal fusuqa gangani bai to fasikanci wal isyan bilin ba su kwai su kwanan zai wuce lafiyar gbe bu ula'ika umur rashidu wanda ya e ke mina imani safi zanu ne ga kasa ce safi zanu ce wani ke mina mai imani safi wani su kwaje da ce wuce wuce safi wa ci gani wace na kafirci wani wa zanu ce wato bai ne ga pe imani hmm. to kafirci ri ni buwo kace zanu ce wato mai lega addini wato je to amfani waje betun baba waje ji wa maji kacha an jiyo ne ci dabo da ran ci tot ne jona da ga dono no wa'ad al mashahid ibn qayyim gato mashahidi na to ya al minnan na min azum al mashahid wa an fi al abdi en yan wuci kuyo na juja amfani sarari na wa kullu ma kan al abdu azum Ka na hazu min azal a tam? ga kan doro na tauhidi ya wuce in ga wuci ganin mashahidin ya alminna na wajibi nga de bibe nga malakan doro ne zaga nga tauhidi za nga tazu ganin wani ekpadin wa bi kan doro ne ilimi ya za nye ekpe tsoci nga benin ekpadin wa sebe kiyo wa sebe girman kai ma sebe kiyo wa sebe why ebo ne wayan dole da abọ tsoci wele gan sokota jiyan wiyo kacin hadiyar na jiki wani anan hadiyar na jiki wa gwanno na ga wafi min alfawaidi ga to amfani daga nan annahu yahulu bainal qalbi bai da ujibi e da ga de mashhadin ya alimin nan nan wa lawu ji fara bil amali wa ruyati e tuna wuji lona ga ku qur'an fiti ku hadisi fiti ku denne ngali ta tin wuji ibada bada tun daga wudi ya kazani azeli tani bi alami wa ce ngba ngodi ana ko tun daga wani zamani kaza ni na tile shi dai wai can ma mun pa fono to a ga wa halile wuji wuci rana an hmm. yanne fata su ko gaji hawo go gaji fari ma ga fiye ma ga sake ga zamo ma riya ma a da kyau ma sha biya almin na nan ko ji kalli a to zai yoto saboda a ɗauki goyi ji ba da na ɓata. na fa'ida wancan kun doci tinya bayani ruwa ne mm. ki zan doci ladini laki al'ada na mm. to in ga mala ga zaga sunna da na in ga ya dina za mu yaji la shi eh. ne ugwa ga za mu yaji ta wai sai yo kai yo a annabi da nabi da shari'a na shi ga Allah ba annabi wala fiki wancan kun da ya ka tona na gana zan doci hadi hadisi kwaya na wadin yo yuzu mana mm. ken da jiya na za mu yaji <laughs> al'adu lawo an ya mun fe sun mun ce je ga irin na tuma la alkadir ga dana ah. ga yi main topic ya risa ya lita shi da sare ta bukiyo ah. ijira jin da tun annabi muhammadu hmm. ko riya na ko temi na mazan da tila adi la la da zanu tila adi la da da zanu tila adi la egun yan da ko nda kwa zanu tila hmm. welo ye wuci pata safu ne pata jijira da tun annabi muhammadu ya shadu annabi muhammadu rasulullah wanja aji a ah, eh gaskiya imani za mu ci a ni Muhammadu ya za mu ci a tai in ka na ti jira tu li duniya ji nga dono nga fa fa inna idha shahida bi kawji gashi shi mu ci jiri wa ji na ko anna Allah subhanahu wa ta'ala na ta kana huwal manu ngai etsuna wọ́n jí kí náà wọ́n jí mọ́nù tí tọ́rẹ azọ náà alimuwafiq lahu nga mai tune jiza tawfiq náà nga jin pàdé yau náà alhadi lahu nga ya tune wuza ba náà shagalahu shuhudu zalika aru ya ce nga toge cin na ne nga waje shagala kenan wato ya ce ci ta cewa lagami tun ma kokari jini. Nga wajen ko wani jabubi, eza ma sai bai wati usan biya. wa ya yasula bi ala nasi wa ma ke ji amfani da nino fike fita ci ba an yi ba fayar fawo min kalbi wa da abin le gun ce wa ci san ya gbani mun gun mutum wanda ma ko kalbi zo le ji ba da junkin babun nabu zo le ji sallah lo fakin nan wani kin babun nan zo le ji tahajjudu da junkin babun nabu zo le zo le masallaci wa shi da shi masallaci ayo zole le ji dawa irin wuyo zo le ji kaza kaza irin wuyo zo kalita fi da juyo zo le ji gima kanta da juyo zole le ji kaza kaza da juyo in abe ke zaga da mashadin ya alimin na tuna wa da filin na fata Nole, rẹ̀ fọ́ nínú kẹ́rì fọ́lá yà jẹ́bù bí ẹzá àfẹ́wọ́ tí ó sọ fẹ́ di fárí dùn ko fẹ́ pẹ̀ dùn wọ́n mí lè sáà ní kó. mi fu na zama gadin wajen falaya mun munu biyu wa ta siru biyu ya zama a fiye lu tefi zaji ko a fiye lu ngan maji kaza zaka zan ngan mala kaza za kaza ngan maji kaza kaza ngan maji ba da rika wa ta siru biyu ma lawan cha je ku kuduwa wa za shalul amali al marfu wato na ga shani tun so ala ta ita so kunin mm, mm, mm, ngaji na so ga shani tun so ala ita so kunin aniwa tunda ta ci wo kaga yana kaga min na dabuwa yana yana come up yana come up ne ba ta iblis da ba ta karu ne da ba ta firau ne ngo diga ne ko ne ba ta man dide shi nga dira kila al ujibu bi al kibu yunga surface waje abilin ga ana khairun minhu inda al khairu gumana e wannan ma ina e ma wuce to ala ilimi indi ilimi da da experience da expertise na wuje da ngalu da wuyo ga wajen? ko ji gane ko haza mali wa risku ana baya wani nani so mu ji ku gida ban da kun da ko gbe ba a zo so ko wati abun ne ga so ko yawo a su ga wuce eh wajen abin da zai ne da zon feji gaga sai ti mai latamci fil ardi marha na kalanta kakal ardo lan tabluga jibala tula waje abin zai waje gwayen ma alai sali mulku misra mulki misra waje gwan buna wazila naru tajrimin ta ta na rabu kuma lalan gole ba sai firana haji zanna ni nona waje abin zai isbalu wa da taka wa le gan naku waje abin zai wace wa le so kai ibada na jina gan kudo no ga na ko wa gan kundo da alaikum salam da levu na gaskiya to bon wujin biya wa jan wa abudu da rabbaka ta ya ce kale yake waje abele zai ga kai ibada na wujin aga kudo kuma ji istifara beya da bugo istifaru ya abele to konsole be bugo wa sai da sale fi dire bu istifaru je na wa wajina <laughs> kaji dan do ta shi shi mun ya san jin ga kile salatu na jin jina wala dubu kaza tare ya za yan wai kuwe yan nan gole ka ga mashagu ya alimin na tuda ba yan na ji wai mafi na kala an yi na gaji kiyo nga da nan bai ha za ka zama man wai legu yoni kilo ce behave an yau ne a bai da lanin mashagu ya alimin na ismitin hmm. yan bai ci cari place eh, mo ba ga ci fakanta wa min fawaidi ngol ale ga ne ga sai to ga zan ce mai yi tsogore da kudi zo yi je eh bone ka ga da ji alimin na tunne da sauran su ta tun yawo to yawo ina da Allah ya muri bi amali ya jannati hatta ma yakunu baina illa zirai eh sai bi amali alin kula ngama na jiyo da na nifsa sun ga ba ga ni felo fikiri ni felo ko na ebe bi yiri gi nga nga mfe kpokpo la ide nga kaza ni kaza ni kaza za kaza a tare ya a ba ah, so ko to lola be je go do de la mali we ah aw khallini wa rabbi aw ye ah nga wala nga la yulillahu laka so ko afa do ya e bona we le lo na ji kiyo ye wu to arrive ani so ko ga farto lawa ba na kami faji mo so le mo Hmm? wa min fawaidi ibn qayyim ko nga wa za al amal al marfu ko hmm. ni ga shani ya tuna lalu ibure ba su kone duwe ka tun ja bana wallahi alam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk